har yanzu ba za ka tuba daga halinka na cin hanci da rashawa ba. Kaɗan daga cikin shirin daɗin kowa na wannan satin. Idan ka gaya min wata magana yanzu zan kwaɓe da safen nan ma mugun duka. Kai ko bar auni ya ka. Ki banza kuma. Ki fice min daga gida na ce. Ke jaka ce tinkiya. Baki san daraja aure ba. Jaka tinkiya kake kira da ka yau a gidan nan nawa.